ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata ashirin ga watan rabi'u Sani, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda ya daidai da 15 ga watan nuwamba shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road a gwari niji kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhas al-fiqhi na al-sheikh al-doktor salih al-fawzan al-fawzan hafizahullah ta'ala inda muka kwana a cikin kitabus salah babun fi ahkamil azan wal iqama a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na hamsin da bakwai za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa wal azanu hamsa ashara jumlatan wato kiran sallah jumlolin da ke jere a ciki jumla ce guda goma sha biyar kama kana bilalun yu'adhdhinu bihi بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ما لن يتي كبر يند بلال yake kiran sallah a gaban manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ko da yaushe haka bilal yake kiran sallah dalilin da ya sa malam ya wannan shimfiɗan in akwai gyara to manzan Allah zai ma bilal gyara saboda تأخير البيان عن وقت الهذا لا يجوز jinkirta bayani a daidai gabar da ake bukatanta baya halatta amma ta'khirul bayan ila waqtil ya yajuzu jinkirta bayani zuwa daidai lokacin da ake bukatanta ya halatta amma a lokacin da ake bukatanta baya halatta a gaya mutane amma abun bai zo ba to sai a kyale sai lokacin da karatun ya zo sai a yi wa mutane bayani amince wannan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bilal na kiran sallah a gabansa wa yustahabu an yatamahal bi alfaz al-adhan min ghairi tamtit wala madd mufrit malam yace mustahabi ne an yatamahal shi ladan in zai kira sallah ya ɗan jinkirta bi alfazil azan lafizan kiran sallah ya bi su a hankali min gairi tamtitin ba tare da jan wato kalmomin ko lafizan ba wala maddin mufritin kuma ba tare da ya ja maddi wanda ya wuce gona da iri ba ya ja ta yana kamantan tangimi a cikinta yana wasa da shi. ko wanda ana mutane na tunanin shi ne kwarewa a ne kiran sallah a'a ana so ya bi shi a hankali wa yaqifu ala kulli jumlatin minhu ya tsaya a kowace jumla ta kiran sallah malam zai kawo mana kiran sallan ɗaya bayan ɗaya amma yanzu yana shimfiɗa ne a wajen kiran sallan ladan ga yanda ake so ya bi shi sai ce wa yustahabu an yastaqbila alqiblata halal azan an so ladan in zai kira sallah a lokacin da yake kiran sallah ya kalli alƙibla in yana kiran sallah amince wannan wa yaj'alu asabi' usbu'aihi fi uzunaihi ya sanya hannayensa guda biyun nan a kunnuwansa guda biyu a lokacin da yake kiran hayya ala sala hayya ala sala li'annahu arfa'u lis-sauti sanya kunnu hannayensa guda biyu a cikin kunne yana ba da dama ya ɗaga murya sosai a lokacin da yake kiran sallah an gano nan akan idan ya tsaya ko yana Allahu akbar kaga idan ya sa ya shigar da su ya dan toshe to zai daga muryar sosai sama da idan ya barta a haka sai ce wa yaltafitu yaminan inda qawlihi a lokacin da ladan yake kiran fadin hayya ala sala ana so ya juya damansa wa shimalan inda qawlihi hayya alal fala a lokacin da yake karanta hayya alal fala shi kuma ya koma ta hagu bi ma'ana yana da zaɓi guda biyu ko dai liman a ladan idan yana kiran sallah hayya ala salam hayya ala salam kaga da muke ko sai zo حي على الفلاح حي على الفلاح إني هكا يعي إن كوما يقدام سيتي حي على الصلاح حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أنا gane duk wanda ya كودي hayya ala duka dama hayya ala fala duka hagu ko kuma hayya ala na farko dama hayya ala na biyu hagu hayya ala fala na farko dama hayya ala fala na biyu hagu duk wanda ya dace da suna ina fata mun gane malam ce wa yaqulu ba'da hayya ala fala saniya. min azanil fajr khasatan yace idan ya gama kiran hayya alal falah a kiran sallah ta asubahi musamman sai ya ce bayan ya gama kiran hayya alal falah na biyu sai ya ce as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm marrataini so biyu an gano wannan sai ce li sallallahu alaihi wasallam bi zalik saboda umarnin da aka samu daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi umarni da yin haka a cikin hadisin Abu Mahazura. amince wannan li'annahu waqtun yanamu an-nasu fihi ghaliban saboda lokaci ne da mafi galibi mutane na a ciki bacci mutane suke sai a ce as-salatu khairun min an-nawm sallah fi bacci alkhairi sallah ta fi bacci alkhairi an gane kaga duk wanda ya ji wannan sai ya miƙe sai ya fara ne tattalin sallah amince wannan sai ya fara tattalin sallah malam ya ce wala ya juzu الزيادة على ألفاظ الأذان بأذكار أخرى قبله ولا بعده ما baya يتي بايا هلتا قارا وأنس لفزة أكل sallah كرا صلى دوت لفزين daban kafin kiran sallan ko bayan kiran sallah kasan wasu in ana kiran sallah in aka zo ashadu anna muhammadan rasulullah sai ya maka anna sallallahu alaihi wasallam ko haka wasu suke yi kuma idan aka zo la ilaha illallah sai ce maka muhammadan rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to malai ce wa'annan duka baya halatta saboda manzo Allah ya ce idza sami'tul mul azan faqulu mithla ma yaqul idan kuka ji mai kiran sallah na kiran sallah ku faɗi kwatankwacin abin da ya faɗi ya ce muhammadu rasulullah ya ce haƙƙan ka bai ce ba misala ce yadda ladan ya faɗi kuma ku faɗi ta ba ƙari ba rage ana fahimtar wannan sai ce yarfa'u biha sautahu zai ɗaukaka sautinsa ya faɗi li'anna zalika min al-bid'i al-muhdatha zaka ji ya ce haqqan sallallahu alaihi wa sallam yace daga murya a haka da mutane suke yi wannan bid'a ce fararra da mutane suka kirkiro amma ba haka manzo Allah karantar ba kuma ba haka sahabbai suka yi ba sai malam yace fa kullu ma yuf'alu ghayru al-adhan thabit an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa huwa bid'atun muharramatun malam yace fa kullu ma yuf'alu duk abin da ake aiwatarwa ghairul azani sabit banda kiran sallan da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yanda ake kiranta an rasulillah sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa bid'atun muharramatun malai ce to ka sani cewa wannan bid'a ce muharrama wacce Allah ya haramta maka yinta fa kullu ma eh, malam sai ya ce ka tasbihi kamar yin tasbihi wasu suna yi idan aka kira sallah ko sai ya ce wanne shi da kuma waka bayan kiran sallah to shi ma wannan bid'a ce bai daga cikin wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar wa du'a da kuma addu'a wa salati wassalamu ala rasulillah sai ce to abinda da ya zo wato yin salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jaharan qabla al-adhan aw ba'dahu ana yi ne kafin kiran sallah ina fata an gane ko bayan kiran sallah wanda mutane suke yi sai ce fa kullu zalika duk wannan da mutane suke yi muhdisun mubtada wato mubtadi'un wato abu ne wanda aka kirkiro sa kuma aka bid'antar da shi a cikin al'umma wasu fa idan za su fara kiran sallah sai sun bi shi da waka ina ba ta gane ka zan kamar yarbawa la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ko alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin sai ka ji hada da ganga din dan <laughs> to kaga wannan kaga ba take bane ina ma ta gane to kaga wannan shi ma ya saba wa karantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malai ce duk irin wa'annan bid'o'i ne wanda mutane suka kirkiro amma ba daga cikin wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma sai ce ya harumu fi'luhu irin wa'annan duka ya haramta aiwatar da shi haramun ne aiwatar da shi wa yajibu inkaruhu ala man fa'alahu malam yace wajibi ne a yi inkari ga wanda ya aiwatar da irin wannan a wajen kiran sallah a ce kai wannan fa ba addini kake ba ka ji tsoron Allah ka bari wannan ba daidai ba ne ba shi manzo Allah ya karantar ba ga abin da manzo Allah ya karantar amince wannan to amma sai dai wajen isar da sako kana buƙatar kalmomi masu taushi saboda wani bai sani ba kuma yana ganin hakan shi ne daidai to kaga sai ka zaunar da shi ka nuna mai in ba ka mai idan ka kautu sa mai kalma sai ya maka ya ki sauraron ka kuma ya guje ka to tun da kai buƙatar ka fahimtar da shi ya gane wannan abin ba daidai ba ne kafin kana buƙatar ka lallaɓa shi ko ka bi shi da sannu ka fahimtar da shi don ya gane amince wannan malam ya ce wala yajzi'ul azanu qabla waƙi ba baya halatta a kira sallah kafin lokaci na to nawa babu hmm, nawa babu to malam ya yace wal iqamatu ihda ashara jumlatan ko ita kuma iqama jumla ce guda goma sha ɗaya kaga Allahu akbar Allahu akbar kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وديك ننكو أشهد أن محمد رسول الله نعم أشهد أن محمد رسول الله ها حي على الصلاة حي على الصلاة تقص حي على الفلاح ترى حي على الفلاح نار قوما سني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله sha hudu ke nan hmm, Allahu akbar dan ai guda biyu ne eh guda biyu ne ai kaga sha hudu kenan sha biyar kenan duka kenan an gane in ka haɗa sha biyar kaga Allahu akbar Allahu akbar kaga biyu Allahu akbar Allahu akbar biyu kaga hudu kenan la ilaha illa Allah an haɗa zama na biyar ya zama goma sha biyar kenan shine malai ce, jumla ce goma sha biyar ita kuma ikama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 la ilaha illallah sha ɗaya an to wannan su ne a ikama to sai dai akwai wani abu da yawa da muke yi wanda kuskure ne yanzu gabar ta zo zan shiga ta ita tashiwa kafin a ga man. tashiwa kafin a ga man hadisi ne ingantacce imam bukari ya rawaito sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza uqimatu salatu in aka tsaida sallah fala taqumu hatta tarawni kaf ku tashi sai kun gani mu kuma kafin liman yazo kowa ya miƙe gam ce ba daidai muke yi ba daman ina so isar da sako to lokaci daman ina jira wannan gaban ne to na isar da sako Allahumma shaki an gane saboda haka ba haɗiɗi ba ne an gama karatu ko kowa sai ya zauna in liman ya buɗe ƙofa an gan shi sai a tashi in ba ga liman ba kowa ya zauna manzala ce fala ta ƙubu kakku kuskura ku tashi hatta ta rauni sai kun gani sai ce wa alaikumus sakina ku tashi da nutsuwa kada ya gaggawa yi yi an gane wannan mazala ce wa alaikumus sakina kuma ku natsu a lokacin da za ku miƙe hadisin na nan a cikin Bukhari. imam muslim ma ya rawaito sa imam abu dawud da imam tirmidhi da imam nasa'i duk sun rawaito wannan hadisin an gane saboda haka ga umarni hadisin abu qatada haka manzo Allah ya bada idza uqimatis sala in aka tsaida sallah fala taqumu kakku kuskura ku tashi a inda kuke a zaune hatta ta rauni sai kun gani waye kenan me kenan liman shine sakon har sai kun gawa liman in ba ku ga liman ba kowa ya zauna an gane karatun saboda haka tashin da ake yi kafin liman ya zo ka ga kowa ya cirko cirko ya tsaya kuskure ne saboda haka daga yau sai mu gyara Allah ka shirye da mu eh amfanin mun karatun kenan ko in an zo gaba a isar da sako eh amince wannan malam yace wala yujzi al adhan qabla al na to oh nawa ya kai shi ƙarshe ne nawa ya kai shi ƙarshe ne shine wal iqamatu ihda ashara jumlatan ko yahduruha ay yasra'u fiha shi liman zai yi ta ladan zai karanta ta ajere shine ya haduruha hadar kenan ya karanta ta da sauri ai yasra'u fiha zai yi gaggawa wajen karanta ta li'annaha li'i'lami al-hadirin saboda ita iqama sanar da wanda suke halacce ne a wurin fala iya litarassul fiha babu buƙatar a ce za a yi shi a saki a hankali kamar yadda aka yi kiran sallah kaga shi kiran sallah wanda suke nesa ko an sanar da su da wanda ya ga gafala an jawo hankalinsa zai ji a hankali ake kira ya san cewa ana kiransa ne shi ko ikama kuwa waɗanda suke cikin masallaci ne ake sanar da su yanzu ba za a tada sallah kaga shi sa ake karanta ta da sauri ba kamar yadda ake karanta kiran sallar ba an wannan malam sai ya ce wa yustahabbu an yatawalla al-iqama man tawalla al-adhan an so ba dole ba an so mustahabi ne wanda ya kira sallah shi ya kamata ya ne ya tada sallah mustahabi ne in ba a yi ba shi kenan amma in an yi shi ke ya fi wala yuqimu illa bi idnil imam ba a tsaida ikama sai da izinin liman sai liman ya ce ladan bismillah <laughs> wato wannan yana nuna mana gaggawa wanda muke da shi a Najeriya ko da mamu da ladan haka ne eh kowa na Allah Allah kawai a yi sallah yawa ba a cewa wato yanzu an zo ministry ne kuma ministirin liman aka zo an gane saboda ka sai liman ya ba da doka saboda ministan a ministirin shine liman an gane saboda ta yanzu doka ne ba a ta da ikama sai liman ya ce bismillah an gane karatun yawa لأن الإقامة منوط وقتها بنظر الإمام saboda daga wato yin ikama an jingina ta shine manutun an jingina an manutu waqtiha an jingina lokacin ta bi nazarin imam lokacin da liman ya ga ya kamata a yi ikama kaga muna da matsala ko liman a mana sallah <laughs> kaga akwai matsala ko eh mu ne kullum liman a mana sallah kaga malam yana cewa yin iqama an jingina shi ne da abin da liman yake gani ya dace ku akwai akwai saura kenan ko eh muna da matsala to da mun amfanin karatun kenan mu gano inda muke da kurakurai dan ne mu gyara shi shikenan amma idan ba mu gyara ba ya zama karatun da muke bai da amfani Allah ka shirye da mu malam yace Falatu tuqamu illa bi isharatihi ba a kuskura a yi iqama sai da isharar liman liman yace sai ladan ya fara <laughs> ina ba ta an gane ba wanda ke saun gaba yana cewa bismillah ladan kai awa <laughs> an gane kai awa yawa ba tare da ranka bane an gane kaman kai ne wani ya shigo gidanka yanzu ko ya shigo gidanta kuma ya fara ba da command an gane zai yiwu kaga ba zai yiwu ba shi ne hikimar da ya sa fa manzo ce idan aka yi wa shugaba mubaya'a wannan shugaba ne ya hau aka ce wannan an yadda kowa ya shugaba ne sai wani ma ya zo ya ce shi shugaba ne manzo Allah ce ku kashe daya saboda ba a sarki na a ina yawa amince wannan saboda wanda yana so nuna maka musulunci addini ne wanda ya san jagoranci kuma yake ba jagoranci ne haƙƙinsa sai dai mu a mu kowa na da abu bai amince wannan me yasa manzo Allah ya ce in ka shiga gidan mutum kada ka fara zama a kujera saboda baka san kujeran da ne yake zama a kai ba ka bari har sai ya ce maka bismillah inda ya nuna maka sai ka zauna saboda ne kana iya zuwa ka zauna akan kujeran da shi kujeransa ne wanda na ne gida ne ko da yaushe yana zuwa nan yake zama kai kuma ka zo kai kaka gida kaga idan ya ce ka tashi ai zaka ji an wulakanta ka kuma ko kuma shi kuma kayi discomforting ɗinsa a gidansa amince wannan amma kaga in wani ya tsara nan suka zance mai bature ko sai a ce ka wani bature ne a'a musulunci ne musulunci ya koya mana tsari a komai na rayuwa idan muka fahimci haka za ka ga mun zauna lafiya da kowa shi ta fa mazala ce in kuna tafiya ku uku to kada ku tafi saka kai ku jagorantar da ɗayan ku shine jagoran tafiya saboda yana nuna maka mahimmancin leadership a rayuwarka ku uku kuke tafiya to kada ku tafi saka kai ku ukun kawai haka dole ku ce wani shine shugaban tafiya Shi ne mai bada doka shi ne mai bada umarni da hannu mu haka muke yi yau ba haka muke yi ba shi za ka ga muna da matsala dole sai mun san yadda inda wallahi muna bin tsarin da addini ya tsara mana a komai za ka zauna lafiya yawa da mutane amma duk wanda ke kokarin yin wannan za ka ji an ce ma dan boko ne ko wani ai bature ne za ka ji an ce ai wani bature ne a'a addini ne ya tsara mana wannan tsarin rashin ko da turawan yamma suka zo sun tadda mu a arewa da tsari suka kasa mallakan mu kamar yadda suka mallaki wa'ancan da ko tufafi ba su tsawa tabbar suke yawo jigidir su ne suka ba su tufafi shi sa suka ba su kiristanci ko suka nasarantar da su sai da suka shekar ɗari a wajen kafin suka shigo arewa kuma ko da suka shigo arewa suka ga arewa na da tsarin su wanda ba zai yiwu kai tsaye su mallaki mutanen arewa kamar yadda suka mallaki wa'ancan ba sai suka yi amfani da mai shugabanninmu ina fata an gane da sarakanmu suke mallakanmu shi ne indirect rules kenan kaga wannan yana nuna maka tsarin da addini ya karantar da musulmi to inda musulmai suna yin irin wannan tsarin za ka ga abubuwa da yawa yana kyawu a rayuwarmu Allah ka shirya da mu amince wannan sai malam ya ce wala yujzi'ul azan yanzu za ku fahimci cewa wannan nawa ya fi naku jaruwa saboda tartibin ai ana maganin kiran sallah ne to ya kamata sai an jire maganin kiran sallah sannan a zo ina iqama ina fata an gane to shi sa nawa ya zo da shi a ƙarshe saboda duk wa'ancan karatun yana ƙarƙashin kiran sallah ne to ya kamata a ce sai an gama da shi sannan sai a zo kan iqama an gano nan duk da ne ni na tsallake shi na kai shi daman a ƙarshe yake na karanta shi to bari mu koma sama malam ya ce wala yujzi'ul azanu qabla alwaqt baya halatta a kira sallah kafin lokaci yayi sallan asubai ne kadai aka halatta kiranta kafin lokacin sallah so biyu ko daya fara womin na biyu ka zo sallah amma duk lokutan salloli ga baki ɗaya guda hudun haramun ne ka kira sallah kafin lokacin sallar ta shiga malam yace li'anahu shuri'a li'ilami bi dukulihi saboda shi kiran sallah an shar'anta shi ne don sanar da shigan lokacin sallar fala yahsulu bihi al in an kira shi kafin lokaci ai manufar ba a samu ba tunda daman me manufar kiran sallar a zo a yi sallah to an kira ta kafin lokacin kaga babu manufa a cikinta sai ce wali anna fihi tagriran liman yasma'uhu sannan akwai rudar da wanda ya ji kiran sallah kafin lokaci kaga rudar da shi yanzu zai shiga wani damuwa a ah, to yanzu kaga zai shiga cikin damuwa kuma lokacin bai yi ba kaga an rudar da shi sai ce fa yajuzu taqdimuhu qabla as-subhi sai ce illa azanan fajr banda kiran sallah ta alfijiri fa juzu taqdimuhu qabla as-subh shi ya halatta a fara kiransa kafin lokaci ka fara warming ko ka shirya ka yi wanka ka yi abin da ɗinka ka yi alwalarka ka shirya ka zo ka yi sallah kenan amince wannan duka wannan an baka shimfiɗa ne shine sai malam ya ce liyata'ahab annasu li salatil fajr saboda mutane su yi tattali domin sallan asabari lakin yambagi an yu'adhdhina azanan akhar inda tulu'il fajr sai dai ya kamata a ƙara wata kiran sallar kiran sallah na wani lokaci daban a lokacin da alfijir ya keto liya'rifa an-nas dukhul waqt dan mutane su san shigar lokaci wa hululi salati wa siya da kuma halaccin yin sallah da kuma azumi za ka kira sallah ta biyu shi kenan daman yana daga cikin sunna mustahabiya masallaci ya zama suna da ladani guda biyu a wajen kiran sallah na asubahi ladanin da zai kira kiran sallan farko mutane na jin muryarsa za ce a wannan muryan wane ne lokacin asubahi ne ba amma ana jin kiran sallan wane shikenan an san cewa ne asubahi ta yi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'tum azan bilal Fa fakulu washrabu in kuka ji kiran sallan bilal ku ci abincin ku ku sha masu yin azumi kenan hatta tasma'u azan abdullahi bin ummu maktum har sai kun ji kiran sallan abdullahi bin ummu maktum shi kuma makaho ne la yu'adhdhinu hatta yuqalu lahu asbahta asbahta shi dai baya kiran sallah har sai an ce mai gari ya waye gari ya waye sannan sai kira sallah tunda baya gari. sai an gaya masa lokaci yayi sannan ya kira sallah an fahimci wannan to kaga duk lokacin da masallaci aka saba da kiran sallan mutane biyu da asuba ana jin kiran sallan wani za ce a ah, da saura kaga mai ganda ya ci gaba da bacci an gane yana jin kiran wane ya ce to shi kenan kamar nan ne in ka ji abubakar na kiran sallah to kiran sallah ne na farko amma idan ka ji aminu ya kira sallah to kiran sallah ce ta me ta biyu sai an samu akasi ya ko ya ja ya ja bacci bai tashi ba sai ka ji kiran sallah mutum daya ka ji shi ɗazu ka ji ɗazu to shi kenan an gane wannan malam yace wa yusallu liman sami'a al-mu'adhdhin ijabatahu an sunanta duk wanda ya ji kiran sallan ladari ya amsa kiran sallan ladan bi an kula, mithlu ma yaqulu shi ma ya faɗi kwatankwacin abin da ladan yake faɗi wa Kulu inda hayya ala salati wa hayya ala falah a lokacin da ladan yanzu ladan ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ka ce ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah kai ma ka ce ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن محمد رسول الله كما كتي أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة وكان هذا تهدي ko ka ce hayya ala sala yadda ladan ya faɗi ko kuma ka la haula wala quwwata illa billah ka ka ce al an gane a'a la haula wala quwwata illa billah kawai an gane wannan shine in yace hayya ka ce hayya ala sala ko ka ce la haula la quwwata illa billah in ya ce hayya ala al fala ka ce hayya ala al fala ko ka ce la haula wala quwwata illa billah duk wanda ka faɗi daidai ne an gane ثم يقول بعد ما يفرغ المؤذن sannan ka faɗi bayan ladan ya karkare kiran sallah ina fata an gane farko abin da za ka yi إذا لا لا إله إلا الله كما سكتمي لا إله إلا الله سكتمي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سكتي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته أنا أنا سيا أنا أما جوانا سيا أنا منين معناتك Allahumma ya ubangiji rabba hadhihi da'wa ubangijin wannan kiran attamma cikakkiya kiran ka yi ko kuma kiran wace iri cikakkiya ka zo ka samu ne ka zo ka samu sallah da ne rabauta an gane was qaima kuma da sallar da za a tsaye da ita yanzu ko ba ita bace za a tsaye da ita ko ati muhammadin wasilata ka ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alwasila alwasila wata gida ce a aljanna a cikin firdausi kuma mutum ɗaya ne na mutum ɗaya tilo Allah ya tattale ta aljanna kuma babu mai shigar da sai mutum ɗaya kuma manzo Allah ce ina fatan ni ne za a ba wannan gidan to in ka roƙa min wannan cewa Allah ya bani wannan gidan manzo Allah ce halat lahu shafa'ati yawmal qiyamah ni ne zan zo gaban Allah in ce ya Allah ka ba ni izini in ceci wani kada ya shiga wuta ka gara ba sa da yawa na wuce ko maza Allah ce in dai ka roƙa min wannan addu'a ni da kaina zan zo gaban Allah zan ce ya Allah ka ba ni ceton wani kada ka shigar da shi wuta ka ba ni dama in cece shi shiga aljanna amma wannan wal fadila da falala ita ce wannan gidan wa ba'aku maqaman mahmudan alladhi wa'adta ka da shi a wannan matsaya ta yabo wannan gidan kenan allazi wa'adtahu wanda kai kai masa alƙawalin zaka shi. in dai ka roƙa min wannan to ni zan cece ka a gaban Allah ranar tashin kiyama ashe kenan kaga dole duk lokacin da ladan yake kiran sallah mu ma mu kira ko idan ya gama mu yi wannan addu'a sannan kuma garaɓasa, idan ka ƙare wannan an ba ka dama ka yi addu'a a wannan lokacin tun daga wannan lokacin har zuwa lokacin da liman zai ce wa ladan ya yi ikama to duk addu'an da ka yi a wannan lokacin Allah ya karba ka jira ranar biyan bukata haka manzo Allah ya ce kaga ashe kenan irin wa'annan lokutan zamu dinga kintata idan muna da damuwa ko idan muna da wasu bukatoci mu dinga kintatan irin waɗannan lokutan sai dai da yawan mu ba ma bukatan ba ma yin haka akwai lokutan da duk lokacin da ka roki Allah Allah na karba shine kaga a irin wannan lokacin sannan a halin da kake tafiya shi ma idan ka roki Allah ina fata an gane Allah yana karba amince wannan Allah na karba dan yana daga cikin nima ta wasulin da nayi a wannan lokacin na ce ya Allah matafiyi ne ni ya Allah ka fitar da mu daga wannan halin ina fata an gane kuma ka ce addu'an matafiyi karɓaɓɓiya ce to saboda ka dinga amfani da irin wannan lokacin kana roƙon Allah duk abin da ka roƙa Allah yana karɓa kuma gashi mun ga ijaba Allah ya kawo mana mafita yanzu wannan to ka dinga kokari kana gaya wa Allah kana kintatan irin lokutan da manzo Allah ce in dai ka roka an gama an karɓa to kaga sai mu dinga kintatan irin wa'annan lokutan sa'annan cikin dare kashi ukun dare kaga yanzu ma daɗin abin lokacin sanyi ne za ka tashi sau biyu ko sau uku a dare saboda za ka tashi yin fitsari ko ba za ka yi komai ba ka ɗaga hannu ka roƙi Allah an gane ka tashi karfe uku daga hannu ka roƙi Allah saboda lokaci ne da Allah ke karɓan addu'a amince wannan kar ka kai wasa da shi ka gaya wa Allah damuwarka za ka ga yadda Allah zai dinga warware maka matsalolinka na ban mamaki amince wannan Allah ka shirya da mu wannan addu'an hadisi ne na imamul Bukhari da Abu Dawud da Tirmidhi da imamun Nasa'i da Ibn maja daga Jabir dan Abdullah malam ya wa ya al kuruju min al-masjid ba'ad al-adhan to ga wani karatu in aka kira sallah haramun ne kai kuma ka fita daga wannan masallacin ko da ka yi sallah a wani waje ka shigo jin karatu an gane misali masallacin da ka tsaya an yi haɗa sallah sai ka shigo jin karatu an idar da karatu an kira sallah ko in dai an kira sallah kana cikin masallacin to haramun ne ka fita hadisin abu huraira dole ka tsaya ka yi haƙuri ka bi wannan sallah, sai ta zama maka nafila an gano wannan malam ya ce bila uzurin aw niyyati ruju'i ba tare da wani uzuri ba ko niyyar komawa gida to wannan baya halatta amma in wani uzuri ne ya sa ka dole ka fita misali ba haya ya kama ka ko kaga wannan uzuri ne to babu laifi ka je kai ba hayarka amma haka kurin ka ce zaka fita to ba daidai bane ka ce ai mu mun hada sallar mu a masallaci kaza saboda ka da mun karatu na zoji saboda ka an gama barin kara gaba a'a dole wannan sallar sai an yi tare da kai in kai haka kuma ka saba ana fahimtar wannan malam yace wa idza shar'a al mu'adhdhin fil adhani wal insanu jalisun a lokacin da mai kiran sallah ladan kenan ya fara kiran sallah alhali kai a matsayinka kana zaune fala yanbaghi lahu an yaqum to baya halatta ka tashi ana fahimtar karatun ladan na kiran sallah ko kana zaune to kakka tashi zauna kaga wani tarbiya kuma ko ina fata an gane yace ka zauna bal yasbiru hatta yafruha ka yi hakuri har sai ladan ya gama kiran sallah kakka tashi ka zauna a ciki li'alla ya tashabbaha bi shaitan hikimar kada ka yi kama da shedan saboda shedan ne in ya ji kiran sallah yake gudu walahu zuraqun manzala ce yana gudu da tusa put put put yana tusa yanzu ana kiran sallah ba zai dawo ba sai an gama kiran sallah sannan ya dawo cikin masallaci to kai an fara kiran sallah ka tashi ka ga kai kama da ne ana mahimman zaɓen kana kama da shedan kenan to ka yi haƙuri har sai an gama kiran sallah sannan sai ka tashi ka je ka yi uzurinka kila bawali za ka yi an gane ko ba haya za ka yi to ka yi har sai ladan ya gama kira sannan sai ka fita dan in ka fita za ka yi kama da na shedan saboda shi ne in ana kiran sallah yake fita da gudu kai kuma ka fita amin nan, sai dai allahumma bashi in ya matse ka ne yawa ina ba ta gane sai dai in ya matse ka in ya kuma matse ka kaga ba yadda ka yi fitsari ko ba haya duk daga ciki wanda ya matse ka dole ne ina fata an gane eh malam yace wa yabghi lil muslimi wa yabghi lil muslimi idha sami'a al adhan an yatawajjaha ila al masjid wa yatruku sa'ir al a'mal ad dunyawiyya malam yace wajibi ne ga musulmi duk lokacin da ka ji kiran sallah an yatawajjaha ila al masjid to ka fuskanci masallaci wa yatruku sa'ir a'mali ad-dunyawiyya ya bar duk sauran ayyukanka na duniya ka kyale shi za ka mutu ka bar shi ko duniya ta ƙare ɗayan biyu ne ko ko dai ka mutu ka bar shi ko duniya ta ƙare ga baki ɗaya da kai da ita saboda haka kana jin kiran sallah ka yi hakuri ka je ka yi ka bar duk wani abin da kake na duniya Mutum ne da sauransu ka yi hakuri ka bar shi qala Allah ta'ala me dalili saboda Allah ya ce fi buyutin a cikin gidan wani gida kenan masallaci abin Allahu an turfa'a Allah ya yi izini a ɗaga wato ne kiransa a ciki wa yuzkara fi hasmuhu kuma a ambaci sunan Allah a cikin wannan gidan ina kenan masallaci yusabbihu lahu fiha ana masa tasbihi a cikin masallacin bil wal asal da safiya da kuma maraice shine asbahi da wanne la'asar ko magarba rijalun akwai mazaje la tulhihim tijaratun kasuwanci baya shagaltar da su wala a tijaratun ko wala bai'un balle siya da siyarwa an zikirillah baya shagaltar da su daga ambatan Allah wa iqamis salati suna tsaye da sallah wa ita'iz zakati kuma idan lokacin zakka ya zo suna ba da zakka me dalili ya na yauman? saboda suna jin tsoron wani yini tataqallabu fihi alqulub wal absar zukata da idanuwa suna jujjuyawa a cikin wannan ranar yinin shine ranar tashin kiyama saboda tsoron kiyama suna kulawa da shi ina fata an gane to nan shine ƙarshe ko za mu tashi babun fi shurutis sala amin shi wannan sai mu tashi a sabon babi babin da ke magana akan sharuɗan sallah amin shi wannan sai mu tashi akan wannan gaba insha Allah subhanahu a anan zamu da aya fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum na zuwa barin na eh a yi wajibi ne ana so a samu mutum na tsatsi shi sa ma har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar misali wanda yake da karfin sha'awa kuma yana da abinda zai iya yin aure to wajibi ne ya aure saboda manzala ce fa innahu aghaddu lil basar ya furinsa ido wa ahsanu lil farji kuma zai kare al'auransa daga fadawa zina faman lam yajid aw faman lam wanda ba zai iya ba ko bayi da shi fa alaihi bis sawm manzala ce na hore shi da yin azumi fa innahu lahu wija'un azumin nan sai zama masa kamar fidiya zai kare shi daga wannan to kaga natsuwa duk abin da zai gadar maka da natsuwa ai shi yasa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaita tare shi salatatun haqqun ala Allah aunihim annakihu alladhi arada al'afa duk mutumin da yake so ya aure dan ya kare kansa daga zina kaga ai alama ce ta natsuwa ko Allah ya dau lamunin sai ya taimake shi a wajen neman a wajen auren nan Allah zai buɗa masa abin da zai wannan auren matukar manufarsa kenan dan ya kare kansa kaga yana bukatar natsuwa eh to komai a rayuwa da namiji da na mace dukkan su suna bukatar nasuwa eh na'am na'am na'am hmm. dole sai ya tsaya dole sai ya tsaya eh eh ɗayan na fila ce idan ya yi ɗayan wacce na farko ta riga ta shiga wannan na biyun fila ce saboda haka ba zai fita daga masallacin ba maza Allah ya hana shi sa wata rana Abu Hurairah yana zo ne tashi an kira sallah ya fita ya ce haza faqad asa abul qasim wannan ya saba manzo Allah ina fata an gane saboda haka dole ya hakure ya sallan nan eh. na'am eh prof eh na ce ne ko karatu <laughs> eh akwai ishara da hannu ko a babal ko ya miƙe idan ya miƙe in ya miƙe kaga sai haka eh ya nuna duka dai ishara ne eh liman ya miƙe ya haka ko ya yi magana ladan ta da ikama ko kuma ya mai haka da hannu duka ishara ne daman dai liman ne ya yi isharar cewa a ta da ikama ba ma mu ba ko za ka zana cewa ladan ta da mana da ikama kayawa <laughs> ina ba ta gane ba daidai ba ne saboda haka eh, a yi hakuri a ban liman ya ba da doka Allah ka shirin da mu na'am wa salam na'am eh na. eh eh shi wannan matafiyi ne shi sa mafi galibi idan ka zo masallaci in dai ka tabbatar da ba a yi sallah ba kai ka tsaya a haraba masallacin ka kai sallah ka kara gaba ya fi maka sauki sai eh, za ka fita saboda shi wannan matafiyi ne ai dalilin da sa aka baka raka biyu kenan to shi sa ko a hanyoyi za ka ga akwai masallacin matafiya to ka yi ƙoƙari ka je wajen ka yi sallah dan ka zo cikin wannan in dai aka ta tada sallah to fa zai ka ka fi sallah an gane dole sai dai ka bi wancan ba za ka ce kai matafi ba ne za ka yi naka daban a dole sai ka bi eh, shi sa ake abin nan ana taka tsantsan idan mutum matafiyi ne na'am wa alaikum assalam na'am a shi ba a ce akwai wani abin da ake kiran sallah dai manzo Allah ya faɗi amma itama ba a ce ba akwai duk da dai mun saba a cikin a akama Allahu adama ko to wannan hadisin da yazo bai inganta ba eh hadisi ne bai inganta ba kuma ba bautatawa Allah da hadisi wacce yake ba'ifi kuma ba manzo Allah ya faɗi ta ba an gane saboda ibada al'asulu fil ibada alhazar wa tawakkuf asali a wajen ibada ta ka tsantsan da kamewa ba ka yi sai abin da Allah da manzansa suka ce inda ya ce ba sai ka tsaya anan shine wai kif inda amurki ke nan na alaikum assalam na'am sai ya zauna sai ya zauna tambaya ce mai ma'ana wani lokaci kana shigowa masallaci ko sai ka ga ladan ya fara kiran sallah sai ka zauna idan ya gama kiran sallah sai ka tashi in ma za ka yi nafila ne sai ka yi ka. an gane yawa na'am na'am eh wannan bai inganta ba bai inganta ba eh kalmar cewa innaka la tukhliful mi'ad bai inganta ba eh saboda haka ka tsaya addawata kyama ko allazi atta shi kenan sai ka tsaya a nan haka yazo wanda innaka kalatu khulfi mi'ad wannan bai inganta ba eh tunda mazala ce in dai ka kai ka kai atta sai ce halat lahu shafa'ati yawmal qiyama ni ne zan nemi ka a gaban Allah ranar tashin kiyama to a ce manzo Allah ya nemo don ka wurin Allah ai kaga an sha insha Allah ko eh eh, eh. wa alaikum salam na'am a in kana masallaci ai mana ya ce in mutum yana masallaci amma wanda yake waje shi kenan ai yana cikin masallaci ya zauna eh duk ana koya mana ladabba ne na wajen me kiran sallah wanda yawanci muna yin irin wa'annan kurakuran dama amfanin mu san su dan mu gyara su kenan eh wa alaikum salam na'am eh ya eh, gidan mutum ba yawa eh eh duk da haka duk da haka sai ka tsaya ai yana daga cikin karamci yawwa ai yanzu shi ya ishara eh shi kenan sai ka zauna in shi san da shi ya baka haka eh shi ya baka izinin dama ai abin da ya sa manzo Allah ya hana dan kada ka zauna ba da izinin sa ba ai ba zai ji daɗi ba an gane yawwa zai maka ishara eh kaga yanzu kana da zabi in ya baka ishara in ka gada ma ka zauna in kuma ka gada ma ka ce kai na gode kai ma ka zauna na gode ga shi ma zai ji daɗi ko zai ji daɗi ka san mutum yana son mulki <laughs> eh mutum na son mulki musamman ma a taritarinsa eh eh Allah ya samu dace na'am eh eh eh eh a kada ku kada su tada kada su tada hikama ai na karanto mana hadisin bukhari ko hadisin abu katada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza uqimatis sala fala taqumu hatta tarawni in an kira sallah aka tada hikama kar ku tashi sai kun gani kenan tashin na jiran me liman ya shigo ne ayi me ai sallah to idan liman ya shigo sai ce ladan me bismillah sai ta da ikama amma ba wai ladan yana ganin liman Allahu akbar a'a ba daidai bane ya jira har sai wannan ganin liman shi ke ba ku dama ku miƙe a masallaci kamar yadda ake yi yanzu ko to ba za a miƙe ba sai liman an ga liman ya fito ta nan ana ganin liman sai kowa ya tashi in aka tashi liman zai zo yana zuwa sai ce wa ladan bismillah yana yin haka shi kenan sai ladan ya yi ikama amma ba wai kowa ya kirko kirko a tsaye yana jiran wa liman ba shi za mu mazala ce fala ta ƙuru hatta ta rauni kada ku kuskura ku tashi har sai kun ganni ni manza Allah kenan ne sai kun gani man idan kun gani man, to sai ku miki. Eh, wannan in kofar liman yana daidai inda kowa zai gani ko ba haka ba akwai masallatan da kawai sai dai ka ga shigowansa to kaga ba za ku tashi ba sai liman ya shigo an gane to yana daga cikin dan kurakuran da muke yau da gobe to dama amfanin karatun kenan idan muka san akwai wajen da muke da kuskure sai mu kokari mu gyara an fahimci wannan yawa na eh eh eh eh <laughs> Ah, ah. tambaya ce idan liman ya shigo ya ce assalamu alaikum ranar juma'a kawai kai ma sai ka shigo shin ah, wannan bayan ɗin da ake sa wanda ya zo wannan ya lokaci yana da raƙumi wanda yana da kaza eh an kulle mala'iku sun rufe ai liman na ce assalamu alaikum za su rufe mala'iku za su dunkule za su zauna su saurara kaga ka shigo ne bayan liman ya yi sallama to baka daga cikin waɗanda suka yi gaggawan zuwa masallacin ranar juma'a akan lokaci baka cikin wannan fa'idin amma kana cikin wanda suka halittu sallar jama'a amma waɗanda suka zo akan lokaci da manzo ya faɗi ga irin takin da ake ba su kai baka cikin wannan fa'il din to amma da kana liman na shigowa kafin ya ce assalamu alaikum kai ma kai wu ka shiga to za ka shiga mala'ika na nan zai sa sunanka kenan <laughs> ya samu kwai kenan ko inji prof ya ce kwai <laughs> to ya samu kwai kaga shi da daman na karshe ai ko to ya samu kwai tunda ya riga liman shigowa da dan second to ya samu eh kaga dai bai asarar ba eh wancan kuma ai shi kenan yana cikin kawai a yayuwar nasu eh Allah ya samu dace na'am eh ina na'am eh eh a ah, wannan ba yi ba a yin haka ko ban liman ai shi sa malam ya ce mana ko lokaci liman yake da a lokacin da liman yake ganin ya dace an gane Eh, yana daga cikin tarbiyyar da ake samu a wajen masallaci kaga sahabbai mun karanta a baya sahabbai lokacin da mazala ya jinkiri ko yake yin sallan isha'i har sai da aka kai wajajen goma sha ɗaya sahabbai suna zaune sai da sai na umar ya zo ya ce ya rasulullah raqadatin nisa'u wa sibyan mata fa da yara duk sun yi bacci mazala ya fito aka yi sallah da aka idan da sallah ce innaha la waqtiha laula an ashqa ala ummati innaha la waqtiha kai lokacin sallah ce ba ishaki yanzu nan da muka yi lokacin ta ne ba dan ina tsoron kada in tsananta muku ba da sai in dinga yin ishaki a wannan lokacin <laughs> ina ba ta gani to ya lura da maslaha ta liman amince wannan eh wannan duk yana daga cikin tarbiyya a wajen sallah eh shi kuma liman shi ma ya dinga lura da a wato haƙoƙin mutane don kada a shiga cikin haƙƙinsu su ma an gano wannan eh yana daga cikin abin da ake lura da shi eh eh mutum ya dawo daga tafiya eh eh, eh. shi lokacin da eh, mutum ya tafiya me yasa bai hada sallarsa ba sai ya hada sallarsa tun a hanya saboda haka in ya dawo ai abin da aka baka dama kenan matafi ko dai kai ta tadini ko kai ta asiri to idan kana tafiya ka san zaka dawo irin gab da la'asar sai kai hada azar tunka da la'asar in ka zo kai kai baccinka ko daga ko da daga nan zuwa Zariya ne kana da dama ka hada azar tunka da la'asar in ka zo kai ta baccinka sai ka targume magariba kawai shikenan saboda tafiya wani yanki ne na azaba ko da nan da can ne eh na na shi ce ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-safaru qit'atun min al-azab la qultu kulluhu azab ko da sai ce dukkan shi ma azaba ne eh yanki ne na azaba eh saboda haka akan duba maslaha eh na'am na'am eh eh eh babu laifi idan mamu ya shiga masallaci yana fata an gane ya zo ya tadda liman yana hudu ba babu laifi zai yi nafila raka'a biyu amma ya takaita su sosai sai karanta fatiha fatiha kawai saboda wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin hudu ba sai wani sahabi ya shigo masallaci da ya shigo masallaci sai ya zauna sai manzo Allah ya yanke hudu ba sai ce kai tahiyatul masjid sai ce a sai manzo Allah ce tashi kai gaisuwar masallaci kenan sai ce mai ya tashi yayi da yayi kuma sai ya zauna to kaga wannan yana nuna maka in dai ka shigo masallaci amma in a wajen masallaci ne baka bukata kawai ka zauna ka saurari hudu ba haraba eh eh baka bukata kawai ka zauna ka saurari hudu ba eh eh kawai ka zauna ka saurari hudu ba eh amma in ka shigo cikin masallaci sai kai eh na'am na biyu to shi kenan na'am in dai liman ya fara sallah eh, ya fara hudu ba in dai a haraba ne kawai ka hakura duk da wasu malamai suna ganin cewa babu laifi saboda ka'idar malaman usul cewa duk abin da yake tafiya a haɗe to idan an bi shi babu laifi akan cewa za ka iya yin nafilarka a wajen tun da ba cikin masallaci ba ne ka hakura ka zauna ka saurari hudu ba saboda muhimmancinsa an gano wannan sai ka haƙura da wannan amma in cikin masallaci ne kamar nan ina fata an gane to sai ka yi sallarta amma in can ne kawai tun da liman ya fara hudu ba to sai ka haƙura ka zauna an fahimci wannan saboda mahimmancin hudu ba hmm. Allah ya sa mu dace abin da muka karanta daidai Allah ka karba mana wanda muka yi kuskure ya Allah ka yafe mana yadda ka da fuskokin ma wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka hada mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka azzata mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa zakatun su ka sa su abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ga addinin mu da kuma wannan yanki da muke rayuwa ya Allah kada ka ba su ikon aiwatar da shi duk abin da zai zama mana alkhairi ga rayuwarmu ga addinin mu, da kuma wannan yanki da muke rayuwa ya Allah ka ba su ƙwarin gwiwar aiwatar da shi kuma ka sa mana daga cikin waɗanda za su amfana da shi yan uwanmu da suka faɗa hannun mayagun mutanen nan ya Allah ka kawo musu dauki ya Allah ka kubutar da su kamar da su cikin iyalansu cikin aminci ka kare su daga dukkan wani cuta masu wannan aika-aika ya Allah wanda za su shiru ka shirya da su wanda kuma kaddarar ka ta gabata a kansu cewa ba za su taba shiryuwa ba ya Allah ka magance mana matsalar su da abin da ya dace da su ya Allah ka haramta haduwar mu da su har abada su ma ka haramta haduwarsu da mu har abada wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida a aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah ka ba shi lafiya ka gusa mai da dukkan wata cuta da ke damunsa kuma ka dawo da shi cikin iyalansa cikin aminci sauran yan uwa musulmi da suke gida ko asibiti ba lafiya ya Allah su ma ka ba su lafiya ka kwarin kwarinye musu dukkan wata cuta da ke damunsu mu kuma ya Allah ka haramta mana ciwo wanda zai hana mu ibada duk abin da zai raba mu da kai ya Allah ka nisantar da shi daga gare mu wanda suke kallon mu ko sauraron mu ya Allah da mu da su gabaki daya ka hada mu a cikin firdausil a'la fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk